daren talatin ga watan da ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da sha biyar ga watan februari shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha takwas wannan shine majalisi na sittin da uku cikin jirgin kasusuwan karatun littafin muhtasar al'ulu wanda malam muhammad nasir bin al-albani ya shi daga littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin zahabi Allah ya musu gafara gaba ɗansu wannan littafi yana karantar da mu gidan musulunci ne wajen tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka akan halittunsa kamar yadda alkur'ani mai girma ya ambata da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mai inganci da kuma fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi al'imamu al-zahabi ya kawo mana maganganu a darasin da muka yi a baya daga ainihin wani malami mai suna muhammad ibn aslam al-kindi to muna karanta 'yan ta'alikat ɗin da shi a shekul albani ya yi za mu tashi a inda yake cewa kultu fala'allal imamu fala'allal imama ahmada radiyallahu anhu a ففعل الإمام أحمد رضي الله عنه هذا حسما للمادة وإلا فالملفوظ كلام الله وأما التلفظ به وأما التلفظ به فمن كسبنا idan za a iya tunawa yana mana magana a kan ta'alikin da shi al-Imam zahabi yayi dangane da bambanci tsakanin tilawa ta alkur'ani da kuma aikin da shi mai karantawa yake na numfashi da daga muryarsa wannan murya da numfasawa wannan aikin mai karatu ne da haka abu ne na halitta amma shi asalin karatun da yake yi din to wannan zancen Allah ne ko a ina aka karanta shi sunan shi zancen Allah ko a cikin wani littafi aka rubuta shi sawa'un a takarda ne ko a kwamfuta ne ko rubutu ne irin na da da ake yi akan fata da kashi da makamantansu duka sunan shi zancen Allah shine sai al-Imam zahabi yake cewa fa fa'al al-Imam Ahmad radiyallahu anhu hadha hasman lil madda Imam Ahmad waɗannan mangun da muka ji ya faɗa a baya game da hana kutsawa cikin irin wannan zancen to yayi shi ne dan katse hanzari da kuma katse kofar barna wa illa in ko ba haka ba ba dan haka ba fal malfubu kalamullahi abinda ake lafazantawan abinda lafazin ke karantawa zancen Allah ne qur'ani da ake karantawa zancen Allah ne wa amma talaffuz bihi fa min kasbina amma furtawar aikin furtawar to wannan aiki ne na bil adama sai malam az-zahabi yake cewa laqad kana muhammad bin aslam min as-sadati ilman wa amalan hakika wannan malami muhammad ibnu aslam ibn salim ibn yazid al-kindi rahimahullah na daga cikin manyan malamai wajen ilimi da aiki da shi lahu tasanifu yana da littattafai kala daban-daban minha zahabi ya ce daga cikin daban akwai al-arba'una yana da kitabul arba'in wanda ya rawaito hadisai guda arba'in a cikinsa yana ma da musnadi allati sami'inaha zahabi ya ce wanda wannan littafi na al-arba'una musu zahabi muna da riwayar littafin wato al zahabi ya saurari karatun littafin da riwayar tufiya sanata isnataini wa arba'ina wa mi'atain bi ya rasu a shekara ta 242 a garin Tus garin su kenan wanda yake cikin ƙasar Iran a yanzu babu shakka wannan babban malami ne kamar da aka ji yana daga cikin al wato malamai waɗanda suke taraku ga duniyar musulunci kamar da al-Imam al-Hakim ya ambata a cikin littafin sa Tarihu sabur yace shi kanshi malamin bai taba ganin wani irin shi ba ko kuma ba a taba ganin irin shi ba wajen kama da sahabbai a wajen shiriyarsa tun bayan Umar dan Abdul Aziz rahimahullahu wa rahimallahu Umara bin Abdul Aziz sai Sheikh Al-Albani yace qultu ni Albani sai nace الظاهر أنه يحيى Binu Abdullah, bini Muhammad, binu Walid, Al-Ambari, Abu da Kariya. Wani lamba da aka ambata a can baya lamba ta ɗari biyu da talatin da hudu ita ce al'immanu uh, Shekul Albani yake ke yana cewa. Abin da ya bayyana gare shi game da wannan suna, shine mutumin sunan shi yahya ɗan Abdullah, ɗan Muhammad, ɗan Walid, Al-Ambari. wanda yake mishi alkunya da Abu Zakariya az faqihun hasibun shurutiyun wato malamin fiqhu ne wanda ya san lissafi ya san kuma fiqhu shurut bangare na fiqhu sananne a cikin shari'a wanda yake kokarin sanin yadda sharuɗa ke tabbata game da uqud kamar daurin aure ko ciniki ko bashi ko alƙawari waɗanda irin sharuɗa ne idan mutum ya faɗa sun lazimce shi wanne ne kuma ba su lazimce shi ba قال أبو نعيم في أخبار أصبحان الإمام أبو نعيم الأصفهاني يفدى لتاف أخبار أصبحان يكي تيوا أتكي مجلد إلى بيو شافي لتري أكل ستين دبيو يتي توفي سنة إهدى عشرة وثلاثمائة wannan bawan Allah ya rasu shekara ta 311 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yarwi ana Abdullah ibn Umara kutuba abi mas'udin yana riwaya littafin abu mas'udin daga wani mutum mai suna abdullahi Ibn umar qult wa ahmad bin salima huwa ibn abdullahi abu al-fadl an-naysaburi qala abi hatim albani yace shi kuma wannan ahmad dan salima shine dan abdullahi abu al-fadl mutumin naysabur wanda ibn abi hatim yake fara a cikin al-jarh wa ta'dil yake cewa katabtu anhu bir na rubuta hadisi a wajen shi a garin rayu qadima alaina fi hayati abi ya zo garinmu a zamanin babana yana raye wato abu hatim razi kenan kataba anhu shi ma baban nawa yayi rubutu ya koyi karatu a gunsa mata sanata sittin wa samanina wa mi'atin ya rasu jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta da shekara 286 wa kana hafizan ƙwararren malami ne min al-mahara wanda yake da gogewa a karatu lahu sahihun ka sahihi muslimin kama fi shazarat yana da littafi mai kama da sahihu muslim kamar yadda ibn al-imad al-hanbali ya faɗa a cikin shazaratul zahabi fi akhbari man zahab fal isnadu jayyidu shaykh al-albani yace da haka wannan isnadi ne kikkiawa sai kuma lambar ta'aliki ta 235 yace qultu al-shaykh al-albani yace isnaduhu la ba'sa bi wannan isnadi babu laifi akan sa الشعراني هذا هو إسحاق بن داود بن عيسى أبو عبد أبو يعقوب الشعراني المروزي wannan الشعراني da aka ce ce sunan shi Ishaq dan Dawud dan Isa ana mashi alkunya da baban Yaqub الشعراني المروزي ترجمه الخطيب خطيب yayi tarihin sa a cikin tarikh mulis salam muhammad ibn makhlad al-attar anhu wa qala khatibu ya ambaci riwayar muhammad dan makhlad al-attar daga wannan malami sannan khatibu ya ce mata ta sanata 61 ba'da al-mi'ati ya rasu jana shekara 261 wa abdullah ibn muhammad ibn al-fadl as-saydawi الظاهر أن الذي في الجرح والتعديل يتسي كما عبد الله دان محمد دان فضل السيداوي abin da ya bayyana kamar yadda ya zo a cikin aljarhu wata adil shine cewa sunan shi abdullahi ibn muhammad ibn fadl ibn sheikh ibn umaira al-asadi abubakar al-asadi rawa an khalid bin khaddash wa dawud bin am wa mus'ab ibn abdullahi zubairi wa ahmada bin hanbal wa yahya ibn ma'in shaykh al-albani yace abinda ya bayyana daga cikin littafin al-imam al-khatib tarikh madinatu salam shine wannan mutum sunan shi abdullahi dan muhammad dan fadlu dan sheikh dan umaira al-asadi ana mashi alkunya da abu bakrin yana da riwaya daga khalid ibn khaddash da dawud ibn amr da mus'ab ibn abdullah zubairi da kuma al-imam ahmad ibn hanbal da al yahya ibn ma'in da kuma muhriz bin aun da kuma sai khatibu yace sami'tu minhu biwasit ni ma na koyi karatu a gunsa a wasit wa birrayyi da kuma garin rayu wa kattara anhu abi amin ba ba khatim ba ko ibnu abi hatim wannan magana duka a cikin jarwa ta dille ba ba cikin wancan ba kamar yadda ce kuskure ba kina ne kataba anhu abi babana abu hatim ar-razi wa abu zur'ata da abu zur'a dukan sirwa daga gare shi wa rawaya anhu kuma sun karatu a gunshi sun su ila abi anhu faqala saduq ibnu abi hatim yace an tambayi babana abu hatim game da wannan malami yace mai gaskiya ne sai aliki na gaba yace rawahu abdullahi ibn ahmada fi sunnati Imamu abdullahi dan gidan Imamu ahmad Allah ya gafarta musu sirratu wannan hadisi a cikin sunna an abihi daga babansa abdullahi nahwa akhrajahu al-baihaqi baihaqi ma fitar da shi fil asma'i a cikin kitabul asma'i was sifat bi isnadin sahihin wa qala sannan sai bayhaqi yace qultu al-imam al-bayhaqi Abu Bakr yace hadha taqyid hafiza anhu ibnuhu Abdullah hafizahu Abdullah wannan kaidi da Imam Ahmad yi anan dan shi abdullahi ya ruwaito da gare shi wa huwa qawlu kaidin shine fadin sa yuridu bihi al-Qur'an فقد anhu عنه min ممن anhu fil lafzi khilafa ma hakaina hatta nasaba ilaihi ma tabarra'a minhu bima zakarna bai yake cewa wannan kaidin cewa wanda yace lafzi bil qur'ani makhluq yuridu bihil qur'an wannan kaidin na cewa idan mutum yace lafazi na da nake magana da shi na qur'ani halitta ne kuma yana nufin qur'anin ba wai sautin ba to wannan kaidin cewa yana nufin ƙur'anin sai haƙi yake cewa malamai da dama masu riwayan wannan maganar daga Imam Ahmad ibn Hanbal ba su ambaci wannan kaidin ba to rashin ambatan wannan kaidin sai da an danganta wa Ahmad dan Hanbali wasu abubuwan da ya barranta daga gare su kamar da aka ambata a baya qultu ash-shaykh ce, yace wa fi qawli faqad ghafala anhu ghayruhu nazaruhu a cikin wannan zancen akwai ta baban inji albani na haqiqatal amri anna al Imama ahmad kana yutliqu zalika fi kathir min al-ahya saboda abinda ya ya tabbata a hakikance shine wani lokaci imam ahmad yakan fara kawai yace man qala lafzi bil qur'an wani lokaci kuma ya yi kaidi yace yuridu bihi al-qur'an wa mimman rawa zalika anhu ibnuhu abdullahi nafsuhu kama ya'ti fil kitabi kuma wannan ɗana su abdullahi shi ma ya ruwaito magana ba tare da wannan kaidin ba kamar da za a ji ta a nan gaba wa kaza abu dawuda haka na al abu dawuda as-sijistani kamar sai ubayyinuhu qariban kamar da zan bayyana a nan gaba in ji ash-shaykh al-albani fa hal yajuzu an yunsaba ila al-ghafla shin waɗannan mutanen guda biyu abdullahi da abu dawuda zai yiwu a danganta su zuwa ga ghafla ba zai yiwu ba fa haqqu abin da yake gaskiya anna ahmada atlaqa Galiba. imamu ahmad wani lokaci ya saki magana har kai tsaye fa huwa anhu jamu sai wasu da yawa suka rike labarin a haka wa qayyadahu marasan bayanan wa dafa'an lima qad yutawahhamu min al-itlaq wani lokaci kuma ya bayyana shi dan yayi kaidin dan yin bayani da kuma tunkuɗe abinda ta yiwu ana iya fahimtar sa a da aka je itlakin an anna nutukana bil qur'ani laysa min af'alina kar a fahimci cewa furta wadda muke wa alqur'ani ba aikin mu bane wa za khilafu ma huwa muqarrarun inda ahli sunnati inda ahli sunnati anna af'al al ibadi wa minha nutuqu makhluqatun kuma wannan cewa lafazin da muke na karatu ba halitta bane wannan abu ne wanda yake ya saba wa abin da yake tabbatacce a cikin aqida ahlus sunna na cewa ayyukan bayi wanda a cikin ayyukan bayi akwai furtawa dukkanin su halittu ne kama sharahu al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi khalqi af'alil ibad kamar da al-imam al-bukhari ahmad din Allah ya musu gafara gaba daya ya tsayaye bayani dalla dalla akan haka a littafin shi wanda muyi magana a baya akan sa shine littafin khalqu af'al al-ibad bi adillatin qati'atin min al-kitabi was sunnah bukhari ya kawo hujjoji daga qur'ani da sunna wa aqwalis salaf da maganganun malaman farko wajen tabbatar da haka fa bayyana al-imam ahmad rahimahullahu ta'ala bi hadha al annahu la ya'ni nutqat tani da haka shi kuma imam ahmad sai bayyana da wannan kaidin da ya yi shi ba yana magana akan furucin mai tilawa ba fa innahu makhluqun babu shakka kan furucin mai tilawa halitta ne wa inna ma yuridu kalam Allah ta'ala A'a yana nufin cizon can Allah shine ba halitta ba wa bi hadha yattafiqu al-imam ma'a tilmidihi al-bukhari alladhi kana yufarriqu bayna at-tilawati wal matbu sai zama anan kenan da al-imam Ahmad da dalibin shi Bukhari sun dace wajen fassararsu. wanda shi bukhari kowa ya san yana bambanta tsakanin ita kanta tilawar da kuma abin da ake karantawa tilawar halitta ce aikin halittaccen bawa ne amma abin da ake karantawa halitta ba halitta bane zancen Allah ne kama hakahul al-baihaqi wa ghayru kama yadda baihaqi da waninsa suka hakaito daga shi Imam bukhari da kuma daga imamu wato Ahmad ibn Hanbal wa qala sannan sai baihaqi yace ومسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى كان يوافق البخاري في التفصيل هكذا مسلم دان حجاج الله يغفرتا مشي يا dace da Bukhari akan wannan sharhi da bayani dalla dalla sai mal albani wa huwa alladhi sharahu al-musannif ta'ala wannan bayanin shine abinda al-imam zahabi ya sharhi shi anan dalla dalla Allah ya gafarta mai wa ahsana fi zalika zahabi ya kyautata wajen wannan sharhi wa bayyana sababa fi firaril imami ahmada fi aktarin riwayati an kuma zahabi ya bayyana dalilin da yasa ahmad dan hanbali ya guje ma irin wannan zance a mafi yawan riwayar da aka yi daga gare shi wa man wafaqahu min alqawli bit tafsil da shi da wanda suka dace da shi akan yin wannan bayani da aka ambata walillahi aqibatul umur al'amari gaba ɗayan shi ƙarshe na Allah ne wa raja kalama al-imam al-juwayni fi a safatin rabi'a wa tamanin da ba'da mi'a fa innahu muhim shekul albani ya ce ka kuma karanta littafin al-imam mai suna al-istiwa wanda ka kanta littafi a shafi na 184 akwai bayani mai muhimmanci a wani salamba ta aliki na 237 wa huwa ƙarfu حديث أخرجه, أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن جابر وقد خرجته في الصحيح الباني يتشوانا مغانا دا أكا جاء ونن قرأ وحديثي ني أبن الزهبي ينكو لك سكتاكم أبو داود daga sahabi Jabir dan Abdullahi isnadi tabbatacce Sheikh Al-Albani ya fitar da wannan hadisi a lamba ta 1947 na as-sahiha تعليق نقبا هذا طرف من حديث لمعاوية بن الحكم السلمي وقد مضى طرف آخر منه في أول الكتاب وانما ونقنقر لنا حديث دقا واتو معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه wanda wani bangare na hadisin ya gabata a can baya wa qad zakartu hunaka mawatina mawatina iyahu albani yace a can wurin na ambaci wuraren da za a samu hadisin inda ne magana a shi na gaba yace ذكره عبد الله بن أحمد في السنة الإمام عبد الله ابن أحمد بن حنبل رحمه الله ورحمة أبيه يا أبا تولنا مغانا أتكين كتاب السنة عن أبيه مفرقا دقا بابنشي أرربي وقال أبو داود في مسائل أبو داود أتكين مسائل الإمام أحمد يتي أشافي نتريبي للسبعين دقايا يتي حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أن أحمد بن محمد بن حنبل قال له Ya ce yaqub ibn ibrahim ibn kathir ad ɗaya daga cikin rijalu sitta wanda ya rasu da shekara 252 ya ba mu hadisi daga malam imamu ahmad dan hanbali cewa imamu ahmad ya ce innal lafziya innama yaduruna ala kalam jaha. yan lafaziya masu cewa lafzi bil qur'ani makhluq suna kai kawo ne akan irin maganar jamu dan safwan yaz'umuna anna jibrila innama ja'a bi shay'in makhluq suna so su ce jibrilu ya zo da wani abu ne wanda yake halitta ne ya'ani jibrila makhluqun ja'a bihi ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam suna nufin wato jibril ya dauko wannan abun halitta shi ma halitta ne ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yace haddathana ahmad ibn ibrahima qala sa'altu ahmad ibn hanbal qultu na tambayi Ahmad dan Hanbali nace haula ya yaquluna inna alfazana bil qur'ani makhluqa algafarta malam waɗannan masu cewa lafazin da muke furtawa na qur'ani hadatta ne me zaka ce game da su qala hum yace waɗannan sharrun min qawlil jahmiya Sharrun maganar siyafu na jahmiya man za'ama hadha faqad za'ama anna jibrila ja'a bi makhluqin wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama takallama bi makhluqin duk wanda ya faɗa haka to yana nuna cewa ne jibrilu ya zo da abin da yake halitta ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana da abin da yake halitta ne ba qur'ani ne magana Allah ba qultu ash-shaykh al-albani yace inda zahabi yake cewa malamin can yana da nuska ta arba'una sai albani yace minhu nuskatun qayyimatun fil maktabati adh بخط الحافظ عبد الغني المقدسي من روايته عن أبي طاهر السلفي بسنده إلى الطوسي وهو مرتب على الأبواب albani ya ce akwai kwafi na rubutun hannu na wannan littafi a maktabatu zahiriya wanda maktabatu zahiriya kuma mun sha bayani akan cewa albani ya karanta gaba ɗaya abin da ke cikin ta na maktubat ya san su har ya musu index da haka babu mamaki dan ya tuna cewa akwai wani kwafi da ya gani na littafin wanda wannan kwafi a shekul albani ya ce rubutun hannun abdulghani ne ibn sa'id ibn abdulwahid al maqdis ɗaya daga cikin malaman nan maqadisa shi kuma ya ruwaito shi daga abu tahir silafi shi kuma da isnadin sa har zuwa kan wannan mutum mai suna muhammad ibn aslam al-tusi albani albani ya ce kuma littafin an an wato an tsara shi ne bisa tartibi na abuwa Allah ya samu dace wannan shine karshen ta'alika da Sheikh Al-Albani yayi karkashin tarjaman Muhammad bin Aslam At-Tusi sai mu tsallaka kan tarjama ta gaba mai lamba ta 82 inda yace Abdul Wahhab Al-Warraq wannan mutum Abdul Wahhab Al-Warraq sunan shi Abdul Wahhab ibn Al-Hakam ibn Nafi' Al-Laythi ɗaya daga cikin manyan malamai ne a zamaninsa ya rasu ya shekara 250 ko kuma da ɗaya kamar yadda azhabi ya ambata a cikin siyaru a alamin nubala malami ne wanda aka ce ba shi da wasa kuma yana shi serious ne dan shi yana ba da labari cewa kana abi la yamzahu wa la yadhaku illa tabassum kamar yadda abu nu'aymin al-asbahani ya kawo a cikin littafin hilyatul auliya da al-imamu al-khatib a cikin tarihu madinati baghdad hakanan a zahabi a cikin siyaru a'lamin nubala cewa baya dariya baya wasa ba a ganin shi yana raha sai dai ko a ga ya murmushi wannan yana daga cikin fiqa ne fiqa ne min as al-imamu abu dawud da al-imamu at-tirmidhi da nasa'i sun fitar da hadisin shi abu tirmidhi da nasa'i sunan shi kenan abdul wahhab bin al-hakam bin nafi alwarraq haka ce alwarraq ana nufin kamar a ce a yanzu mutumin da yake publisher ne yana da kamfanin buga littattafai ko yana sai da littattafai ko yana da yin harka ta safara na takardu da sauran kayan aikin rubutu ta wancan zamanin su ake ce ma alwarraqun zaka ga suna suna samun shago ne su bude shi suna da ma'aikata da kayan aiki din suka ji labarin wani sabon littafi ya fito sai su je su samu nuska kofi daga asalin mai littar zai ba su kofi kuma ya ba su copyright sai su zo a rumfunan na kasuwa inda suke wannan aikin su ba ma'aikata su ta kofi shi da gwargwadon bukatun mutane wani za a kofi da yawa a ajiye ana sayarwa wani kuma za a bari sai in bukata ta zo sai a kofi mutum ya biya kuɗi su ake cewa alwarraqun kaga kamar yanzu kamar publishers kenan ko kuma printing press wannan malami shi ma za mu ji daga gare shi kamar yadda ah, al-Imam ya kawo anan cewa haddasa Abdul Wahhab bin Abdul Hakim al-Warraq bi Ibn Abbas wannan malami ya ya karantar da maganar Ibn Abbas cewa ma baina samai sabi'a ila kursiyihi sab'atu alafi nurin wa huwa fawqa zalika tsakanin sama ta bakwai da tsakanin kursiyun Allah subhanahu wata'ala akwai haske ninkin baninki guda dubu bakwai wa huwa fauka zalika Allah yana saman wannan duka kala abdul Abdulwahab. thumma kala abdul sai abdul ya ce man za'ama annan laha hauna fa huwa jahmiyun khabi ce duk wanda yake ce mana Allah yana nan duniya Allah yana ko'ina. yace to wannan bazahame ne abin kyama inna Allah azza wa jalla fawqa al-arsh Allah subhanahu wata'ala yana saman al-arsh wa ilmuhu muhitun bid-dunya wal akhirah ilmin shi kuma ya kewaye duniya da lahira sai al-imamu zahabi yace kana abdul wahhab thiqatan hafidan mala abdul wahhab ne ya kasance amintacce ne mahaddacin qur'ani kabiran qadri mai girman al'amari haddasa anhu abu Dawuda. wan sa'i wa tirmidhi kamar da muka ambata malam yace al-imam abu Dawuda, sulaiman bin al-ash'as al-sijistani da al-imam abu abdurrahman an-nasa'i da al abu isa muhammad ibn saura rahimahumullahu ajma'in waɗannan jigajigan malaman gaba ɗayan su ɗaliban shi sun rawaito hadisi daga gare shi da lil imam ahmad radiyallahu anhu an tambayi imam ahmad aka ce mishi man nas'alu ba'dak bayan ka alga ta malam wa kake mana wasiya mu koma koyan karatu a gurinsa faqala sai ce salu abdul ku je ku tambayi abdulwahab ku koyi karatu a gurinsa wa asna alai imam ahmad ya yaba mushi tufiya sanata hamsina wa mi'ati ya rusi da shekara ɗari biyu da hamsin. Allah ya gafarta mishi qala ghalin nafi imam az ya ce. wani mai kora siffan Allah wanda ya yi matuƙa ya kai matuƙa wajen kore siffofin Allah da ya ji irin wannan karatun sai ya ci aliki bilisanin hal amma yanayin aiki shi ne nuna wannan magana ba lisanin qal ba ya furta bane ma li hadal al zambun wala li amsali yace to wannan malamin hadisi da shi da ire-irensa abubuwan da suke faɗa ba mai iman da su ba in ji waɗannan yan bid'a kenan amma ba ma ganin laifin shi ba ma ganin ya da zunubi ko shi ko ire-irensa gharrahum qawlu shuyukhi malaman su ne suka batar da su kaga na irin maganar al-imam Abdul Wahhab sha'arani kenan ba sha'arani ba abin abin nan wancan mai tabakatu shafi'a al-kubra wannan malami yana idan ya kawo yana magana akan akan malamai su zahabi da su mizzi da su mughultai da su da ire-iren su sai ce waɗannan malaman dukkanin su mutanen kirki ne malamai ne masu ilimi walakin adarra bihim abin da ya cutar da su shine julusuhum ila ibn taymiya zama da suka da ibn taymiya shine cutar da su in ji malam abdul wahab mai littafin mai littafin a a tabaqatu shafi'i al-kubra to irin irin magana ce zahabi ke ishara zuwa gare ta suna son waɗannan malaman su yan bid'a kuma malaman sun faɗi maganganun da su kuma wannan yan bid'a ba sai da su ba duk da haka sai su kokarin su samu wani wanda shi daman ba su da wani alaka da shi su manna mai laifin cewa shine ya cutar da malaman da suke kauna ko malaman su ko makamancin haka shine ana yake mana ishara cewa sai ka ji suna faɗan abin da ya cutar da malaman nan shine zaman su da malaman su waqtarra shuyukhum bima sarraha bihi tabi'una su kuma nasu malaman sun rudu ne da abinda tabi'ai suka faɗa fi hadhihi al-mas'ala a wannan mas'ala wa ulaika su kuma tabi'an gharrahum qawl ibn abbas wa ibn mas'ud wa abdullah ibn amr ibn al-as su kuma sun cuti ne da maganganun abdullahi dan abbas da ibn mas'ud da abdullahi dan amr dan as waɗannan su ne asalin tushen kaga mujassima kenan a wurin yan bid'a su ne tushen cewa Allah yana sama da suka faɗi maganganun kaga su sahabbai ne sai tabi'ai suka ga ato waɗannan mutanen kirki ne sai su ma suka bi haka dai malaman baya da malaman baya da malaman baya har aka kawo kan malaman da su kuma suka ga cewa duk waɗancan akan kuskure su amma ba za su iya itilaƙin batar da su ba ko sai suka ce kuskure ne to mu kuma da muke manhajin salafiya sai muka ce a irin na waɗannan malaman shine daidai sabla dan mas'ud sa dan Umar sa dan Abbas sa dan Zubair Abdullahi dan abu dan As da tabi'ai da suka biyo bayan su su Zuhuri su Abu Hazim su ainihin wato Qais ibn Abi Hazim da makamantansu da muka ji bayanai a gunsu daga baya da na bayan su atba'u tabi'ina su Malik su Hammad dan Zaid da na bayan da na bayan bayan su har zuwa zamanin su al-Imam Zahabi dinnan wanda suka bi wannan tafarkin mu da malamanmu da wanda suka koya mana karatu mun zaɓi mu bi tafarkin waɗannan da haka mu ma ka lissafa mu a cikin waɗanda suka ruɗu da waɗancan ko mun gane mun fi gane mu ruɗu da maganganun su Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Amr dan As mun fi gane mu ruɗu da maganar su fiye da mu ruɗu da maganar Ash'ariyawa mun fi jin zaman lafiya mu bi maganar waɗanda suka rayu da Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ɗebo iliminsu daga wannan tushe na hasken annabta domin fi natsuwa da fasararsu fiye da fasarar kowaye wanda yake ganin ya tara tarin ilimi wanda har shi a tunanin shi tarin iliminsa ya fi nasu don haka har yake ganin cewa su suna kan ɓata ne shi yana kan shirya muna cewa da shi da ire-irensa iren fa'ayyul fariƙai ne a haƙƙu bil ilm da kai da su da ire-irenka da ire-irensu suwaye suka fi cancanta a ce suna da ilimi na gaskiya da waɗanda annabi ne malaminsu sallallahu alaihi wasallam ko annabi ne malamin malamansu da kai kuma wanda sai an bincika a gane suwaye malamanka kuma malamanka ba annabawa bane malamanka ba sahabbai bane malamanka ba tabi'ai bane malamanka wasu rubutaddu ne ma a wani lokaci amma har ka iya irin wannan girin shi ka ce wai waɗannan malamai ire-iren su Abdul wahab al-Warraq sun rudu ne da maganganun malaman su su kuma nasu malaman sun rudu ne da maganganun tabi'ai su kuma tabi'ai sun rudu ne da maganganun sahabbai sai za a je maza ya ce qultu ni ko sai in ce na'am ya jahil gaskiya ne ya kai jahili fa aqrid maqalataka ash-sha'ra ci gaba da kora wannan muguwar magana taka wa ka kace as-sahabatu garrahum qawl as-sadiq al-masduq abin da ya kamata ka karanta kenan kace su kuma sahabbai magana annabi ne ta rude su mai gaskiya abin gaskatawa dan a wurin shi suka ji amma ba za ka yi faɗan wannan ba saboda akwai sauran imani a zuciyarka irin magana da annabi ya ce a atika fa innaha mu'min mun karanta a baya annabi ya faɗa game da bai wannan da aka tambaye ta aina Allah ta ce yana sama ko wa qawluhu da irin fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace yanzilu yanzilu rabbuna kulla lailatin ila samai dunya Allah ubangijinmu yana sauka kullun dare zuwa ga sama ta ƙasa mun karanta a baya hadisin nuzul ko fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama afsala zalika wa alqahu ila ummati manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya kawo wannan ka'ida ta tabbatar da cewa Allah yana sama kuma ya wurga wa al'umma shi ya sanya wannan ya shiga cikin zukatan sahabbai wa banahu ala ma auha ilaihi ala ma uhiya ilaihi min qawli asdaqil qa'ilina kuma Allah subhanahu wataala manzala sallama ya gina wannan ka'ida ta addini game da aqida cewa Allah yana sama a bisa abinda aka yi mushi wahayi na daga zancen Allah mafi gaskiyar masu gaskiya kamar faɗin Allah ar-rahmanu 'ala al da faɗin Allah ya khafuna rabbahum min fawqihim ila ghairi zalika min al da ayoyi ire-iren waɗannan in kun tuna mun karanta da burjik a can ba. wa ila ma allamahu jibril ko manzo Allah sallallahu salama ya sanya wannan ka'ida a bisa abinda Jibrilu mala'ika ya koya masa wa ma jaa bihi da abinda Jibrilu ya kawo an rabbil alamin min sunna na daga sunna da Allah subhanahu wataala ya baiwa jibrilu ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa bihi mursaluna ila umamihim min ithbati nu'uti rabbi subhanahu wataala ya kawo mushi irin abinda dukkanin annabawa suka koyar da jama'arsu daga cikin irin siffofin Allah subhanahu wataala falhamdulillahi ala al-islam wa sunnah zahabi ya ce muna godewa Allah da ya samu a cikin musulmai muna kuma godewa Allah da ya samu a cikin ahlus sunna a cikin musulman alhamdulillah bayan wannan taliki ta zahabi ya ce harbul kirmani malami na gaba lambar tarjama ta 88 83 daga cikin malaman da ake kawo mana bayanai daga gare su akan tabbatar da cewa Allah yana sama shine harbu alkirmani sunan shi abu muhammad harbu bin ismaila alhanzali alkirmani ɗaya daga cikin manyan graduate na makaranta al'imamu ahmad ibn hanbal littafin shi mai suna masailu harbin anil imami ahmada a cikin mujalladi biyu al'imamu zahabi yana cewa min ahsani kutubil hanabila na daga cikin littafai mafiya daraja a cikin littafan malaman hanabila bayan mutuwar imamu ahmad ya kuma garin su na kirman wanda yanzu jiha ce a ƙasar iran ya zauna a can ya karanta ya rayu kusan shekara casa'in a duniya ɗalibai suka taru a gaban shi yana daga cikin muhimman malamai guda uku waɗanda aka ruwaito ilimin imam ahmad ta hannunsu abdullahi ɗan imam ahmad da kuma ainihin shi wannan sai kuma almarwazi al-imam abu muhammad al-barwazi waɗannan mutane guda uku waɗanda khallal abubakar bin khallal ya je ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya zauna a gurin su ya kwafe gaba daya ilimin imam ahmad a gurin wannan kawai ya shekara kai a gurin abu muhammad al ya shekara biyar a gurin abdullahi dan gidan imam ahmad dan ma ya shekara uku waɗannan shekarun su yayi a cikin su ba yi da aiki sai tattara rubuce-rubucen Eh, fatawoyi da maganganun Imam Ahmad wanda da Ahmad dan Hanbalin ya hana a rubuta shi kuma Abubakar Khallad ya taso daga baya ya ga lalle akwai bukatar a kwafe waɗannan ilmomin sai ya identify waɗannan manyan ɗaliban guda uku duk da fa akwai wasu saura waɗanda ya samu wasu maganganu a hannunsu kamar su Ahmad dan Hanbali kamar su Al-Barzai da abin da ba Ahmad ba Abu Dawud al-Sijistani da makamantansu ya samu masailu da yawa a wurinsu amma waɗancan guda uku su ne kamar turaku waɗanda ya ruwaito maganganu a wurinsu to daga cikin shine wannan harbu bin eh, eh, Isma'il ya da littafi kankani na aqida aqidatu harbu bin Isma'il muna nan da kwafi saka sirarai a makarantar mu ta Darul Hadith Salafiya ta Malam Albani rahimahullah to wannan malami harbu bin Isma'il al-Kirmani yace eh, imam Ahmad yake cewa imam Zabi yake cewa qala Abdurrahman ibn Muhammad al-Hanbali al-Hafiz أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني فيما كتب إلي حرب بن إسماعيل الكرماني أنا شوى كرمان أنا كما شوى كرمان دا فتح أما دي كرمان إن شيني يفي تبج كما يدنا أنبتا يندوانا جهة province ني أكثر إيران تينزو yace innal jahamiyata a ada'ullahi jahamawa abokan gabar Allah ne wa humul ladina yaz'umuna anna alqur'ana makhluq sune masu cewa qur'ani wai halitta ne duk wanda ke faɗan haka ba dame shine magana da yake ne wa anna allaha lam yukallim musa sune masu cewa Allah bai magana da annabi musa ba wala yura fil akhirah sune zaka ji suna cewa ba za a ga Allah a lahira ba wala yu'rafu lillahi makanun su ne masu cewa Allah baya sama baya ƙasa baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya ciki baya waje walaysa ala arshin suke cewa baya saman al'arshi wala kursiyun su ne masu cewa babu wani abu mai suna kursi wa hum kuffarun har bu yace waɗannan fa kafirai ne fa hazarhu kai musulmi ka ba hankali da su kana harbun min awiyatil ilmi alimamu imamu ke cewa harbu yana daga cikin buhunan ilimi wa kana hamala an ahmada wa ishaqa ya koyi ilimi daga ahmad da ishaqu dan rawiya wa kana alima kirmana fi asri a zamanin shi babban malamin kasar kirman yuzkaru ma'al asrami wal marwazi ana ambatan shi wajen girman ilimi kamar na ambata a makarantar imamu ahmad baya ga ɗansa abdullahi ana ambatan harbu tare da al-asram in kun tuna mai magana akan asram a baya wani hatsabibin malami da ake cewa ana tsanin ma kamar dan aljami ne ko kun tuna shi wato da shi da al abu muhammad irtala ilayhi al wa akthara khallal abubakar yayi tattaki na musamman daga bagadaza ya tafi kasar kirman ya je ya zauna a gurin harbu dan isma'ila ya koya ilimi dan yazo ya yada shi tufiya sanata bid'in wa sab'ina wa mi'ati ya rasu shekara ta saba'in da wani abu bayan ɗari biyu da ɗaya kamar yadda muka ji ko saba'in kult shekul albani ya ce nisbatul makani ila ilallahi ta'ala mimma lam yarid fil kitabi was sunna danganta waje a ce Allah yana da makan to wannan bai zo a qur'ani ko sunna ba wala fi aqwalis sahabati wa salafil ummah bai zo a cikin maganganun sahabbai kuma gabata ba wallahi ku bi manhaji abin da yafi dacewa da manhajin annabi da sahabbai da tabi'ai Allah nan sibahu ilai kar mu ce Allah yana da wuri ta'ala khashyata ayyuhama an yuhima mala an yuhama mala yadiqu bihi azza wa jalla dan ka wani ya fara mummunan tunani na wuri irin yadda muke mu mutane ala annahu mufassarun fi kalamin kirmani bima ba'du ko da yake maganar kirmani ta fassara abin da yake nufi cewa wala yurafu lahu makanu walaysa ala arshin wala kursi makan din shine al arshi da kursi ke wallahu ta'ala ala sai malam yace tarjuma ta 84 Usman bin Sa'id ad-Darimi Usman bin Sa'id ad-Darimi al-hafiz wanda ya rasu da shekara ɗari biyu da tamanin shi ma shekara ɗaya suka rasu da harbun kirmani wannan mutum sunan shi kenan Usman bin Sa'id ad-Darimi Usman bin Sa'id ibn Khalid ibn Sa'id al-Imam an-Naqid ad-Darimi al-Imam ad-Darimi wannan ba shine Darimi mai sunan ba mu kiyaye zamu zo kan Darimi Abu Muhammad ad-Darimi mai sunan da Musnad wannan shi Usman ibn Sa'id al-Darimi shine mai littafin Ar-Radd ala Bishr al-Marisi gashi malam yace qala Usman ad-Darimi fi kitabi an-naqd ala Bishr al-Marisi wa huwa mujallad sami'nahu min Abi Hafs ibn al-Qawwas fa qala al-Imam Zahabi kicewa malam Usman dan Sa'id al-Darimi ya faɗa a littafin shi mai suna An-Naqd ala Bishr al-Marisi wannan littafi ce ubuwa mujalladu littafi ne guda ɗaya haka mujalladi guda sanan littafi ne akwai shi a kasuwa an buga shi bugu kala daban-daban ina musu zahabi mun koyi karatun wannan littafin min abi hafsin daga malam abu hafs ibnul qawwas sunan shi umar ibn abdul mu'min al-qawwas ad-dimashqi sunan malamin kenan malamin imam zahabi faƙala malam usmanu ɗan sa'id ya ce kad tafaqatil kalimatu minal muslimina ala anna allah fawqa arshi gabaki ɗaya musulmai sun haɗu akan cewa lalle allah subhanahu wataala yana saman al'arshi shi ne gaba ɗaya musulmai wannan ita ce maganar ita ce maganar gabaki ɗaya musulmai fauka samawati al'arshin kuma yana saman samman Allah wa qala aidan malam usmanu yace inna allah ta'ala fawqa arshi lalle allah ubangiji yana saman al'arshin sa wa yasma'u min arshi kuma daga saman al'arshin na yake jin komai wala yakh wala takhfa alayhi wani abu mai buya ga halittu baya buya wani abu boyayye min khalqi daga cikin halittun Allah baya buya ga sanin Allah wala yahjubuhum an shay wani abu daga cikin abubuwan da ke sha makance mutane baya iya sha makance su daga Allah subhanahu wataala qala abul fadl al-farra al-farrat uh, ma ra'aytu mithla muhammad usmani uh, bin sa'id ni ban taba ganin wani mutum irin usman dan sa'id din nan ba wala ra'a huwa mithla nafsi shi ma bai ga wani irinsa ba A al-haditha an yahya ibn ma'in wa ibn al-madini malam usman dan sa'id ya koyi ilimin hadisi a gun yahya dan ma'in da abdullahi ibn madini wal fiqh an al-buwaiti ya koyi fiqh kuma daga abu yaqub yusuf ibn yahya al-buwaiti wannan da ake cewa sayyidul fuqaha mun ji magana akan shi a baya babban ɗalibin imamu shafi'i mutumin ƙasar misra wanda ya rasu da shekara 231 babban malami wanda ya shiga cikin imtihan jaraba wanda aka wa Imam Ahmad ibn Hanbal tare aka yi musu in za ku to shine malamin shi a fiqh wal adaba ya koyi ilimin adab literature an ibn al-arabi daga al-imam abu abdullah muhammad ibn ziyad ibn al-arabi al-kufi babban malamin nahwu din nan da adab da lugha da riwayan waka mai littafan nan da yawa wanda shekara guda suka rasu shida albuwaidi shi ma ya rasu ya shekara 200 ne da 31 Allah ya gafarta musu gaba da su waɗannan su ne malaman shi manya-manyan malamai ne kowane malami da ya koya mishi wani fanni malamin shi ne hujja madogara akan wannan fannin a zamanin shi daka shi sai dace da irin wannan ilimin mai nagarta mai inganci daga malamai masana ilimin sai fataqaddama fi hadhihi al-ulum sai aka wayi gari Usman ibn Sa'id yayi zarkiya yayi fice a ilimin hadisi da ilimin fiqhu da ilimin lugha saboda malaman shi akan wannan fannonin duka manya manyan malamai ne kowane malami babban malami ne a fannin sa qultu ni az-zahabi nace wala hika muslim ibn ibrahima wa sa'id ibn abi maryama wa tabaqa kuma ya gamu da muslim ibn ibrahima al-farahidi malamin su bukhari da muslim da da sa'id ibn abi maryama shi ma malamin su bukhari da muslim biya game da su wa tabaqa da tsararrakin waɗannan malaman wa ma huwa fil ilmi biduni abi muhammadin dari as-samarqandi kuma a wajen ilimi wannan malamin usman dan sa'id baya kasa da abu muhammadin darimi as-samarqandi wanda shine darimi mai asunan kenan ba ƙasa da shi yake ba tsarin shi ne a ilimi mata ba da samanina wa mi'atain bisijistan malam usman dan sa'id darimi ya mutu ne a garin ainihin wato sijistan bayan shekara ta 280 shi kamar yadda ya ambata anan a shekul albani ya tafi akan 280 din ne daidai wallahu ta'ala a'lam wannan lafazi na darim da ake ta ambata wana wana addarimi wana wana yana komawa ne zuwa ga asali ana mushi wasali kamar yadda al-imamu as samaani shine abu sa'adin abdul karim ibn muhammad ibn manzur tamimi as samaani mai littafin kitabul ansab al-imamu as samaani wani babban malami ne abokin al-imamu ibn asakir al-dimashqi ne wanda tare suka yawon neman ilimin shi shi as-sam'ani ya rasu ya shekara 562 rahimahullah to a cikin littafin shi mai suna kitabul ansab wanda mujalladi biyar ne yana magana akan kowace nasaba da kake da ana cewa wane wane mutumin gari kaza wane wane alkaza alkaza din nan yana kawo su ɗaya bayan ɗaya a jere irin da ake jera kalmomi na dictionary yana bayani akan asalin su da tarihin su da kuma yaya ake furta su sai kuma ya maka tarihin malamai shahararru da ake dangantawa zuwa ga wannan gari. ko mun gane dan yace misali as ko ad-dimashq ko al ko at-tamimi ko as-samarqandi ko ire-iren su zai ta fadan su kala daban-daban ko at-tabuzaki ko a a a irin wanda zaka ji irin su tinnisi dinnan da makamantan su musamman wanda ba a saba jin su ba to da yazo a cikin a cikin wannan littafi nashi a cikin mujalladi na guda na farko da ya magana akan darim ya bayyana cewa a darim ana yi ma dalil din fatahan Dalil bi fatih dalil muhmala wa kasr ra a ce darima ana danganta wannan suna ne zuwa ga wani kaka daga cikin kakanni larabawa masu kabila san galibin sunayen kabilun larabawa sunayen kakanninsu ne abs zubiyan kinana ƙuraishu abin nan eh, ansarawa da ake ce musu ausu da khazraju taglibu bakru duk waɗannan sunayen wasu mutane ne wanda ake danganta su zuwa ga ake danganta al'umma zuwa ga su kamar yadda mu ma har yanzu zaka ga wani al'ada akwai ta galibi sunayen garuruwa da kabilu da da yarurruka da al'umma idan ka bi ka bi sai ka ga ana danganta su zuwa ga wasu mutane misali yanzu ana cewa abin nan sunan kabila ibo sunan wani misali sunan afirkiya ita kanta sunan wani mutum ne da ake cewa ifrikus haka europe sunan wata sarauniya ce europa haka dai ga sunan da yawa irin wannan sunan gaskiya ne ba gaskiya bane wallahu a'lam bauchi an ce sunan wani bauchi ne ko ga sunan ne zaka ji ire-iren waɗannan a tarihi ne a cikin labaran da na yanzu ne abinda ake a redon kafin na mai sunan shi batan bai baya bata duk za ka jirin wannan tarihin da wannan fassara to haka su ma laraba sa da irin wannan al'ada wannan mutumin sunan shi darim Bin malik Ibn hanzala darim Bin malik Ibn hanzala haka limamu sam'ani ya bayyana to daga cikin malamai mashahurai da ake danganta su zuwa ga wannan nasaba akwai waɗannan malaman da ya ambata guda biyu anan Usman ibn Sa'id Nidari. dari akwai kuma shi wannan Abu Muhammad Nidari ni wanda tarjuma shi ke biyo baya ba a cewa dara ni muna yawan fara haka amma kuskure da muka saba faɗin shi da bakunan mu na Hausawa dari ne dari ni dari mu ina fata mun gane al-Imam Az-Zahabi ya ce wa fi kitabihi buhusun ajiba ma'al marisi a cikin wani littafi nashi akwai wasu bincike masu ban sha'awa masu ban mamaki waɗanda ya tattauna kaman tattaunawa ce tsakanin shi da wannan marisi ɗin, waɗanda zahabi yake cewa yubaligu fiha fil isbat yana kaiwa matuƙa wajen tabbatar da siffofi na Allah har ya zama kaman mujassim malamai ah, sun sun yi abin nan wato taka tsantsan ba su ji daɗin yadda garin ƙoƙarin tabbatar da siffofin har ya wuce makaɗi da rawa ya yi abin da ake gudu na isbati ya wuce kamar yadda ka dai misali kamar yadda muka ambata ran galibin nawasi waɗanda suka zama nasi ba masu zagin ahlul baici, asalinsu su sunna ne ahlus sunna ne masu ƙarancin ilimi da hamasa garin kokarin tabbatar da falalar sahabbai har suka je suna zargin ahlul baiti sai suka fada cikin wata bata kamar da misali ko mun ko mun so in ce ma yan izala ko ahlus sunna asalin yan boko haram a cikin musiki kokarin watin mu'amalantan hujjoji da maganganu da tacewa ba tare da bin asalin abin da ake a kai na sunna ba shi ya kai su ga zafin kai da abin suka karanta su yi zafi a kan shi daga kuma zafi a kan karatu sai suka koma zafi a kan mutane daga nan kuma suka kafirta mutane gaba daya suka ce kowa bai iya ba kowa kafiri ne daga kafirtawa kuma abin da ke biyo baya damar sai halarta jinin mutane kenan suka dauki makami suka fara yakan al'umma kaga asalin su a cikin ahlus sunna suke dama duk ahlus sunna idan yayi zafi yayi zafi ga akwai yiwuwa ya zama irin wannan kamar da ɗan ɗariƙa idan ya ƙura ɗariƙa ya ƙura ɗariƙa to ko ne zama ɗan shi'a ko kuma ya zama ɗan hululiya ya ce shi Allah ne ko komai Allah ne ko ya ce komai halas ne babu doka saboda zai ta kawo kanshi ganin cewa shi wani mai falala ne har ya zama kamar ya zama wali ko kuma ya zama wanda yake da wata mukashafa shikenan sai Allah sawa kanshi komai da komai ana so ne ka zama a tsakatsaki da zuhudu da takawa da kokarin kafa hujja da zafi da kome ka yi shi tsakatsaki wa kazalika da Allah kun ummatan wasata kada karkata dama ko karkata hau ka tsaya a tsakatsaki shine addinin gaskiya inda ya kamata a yi zafi a yi inda ya kamata a ba hankali a ba hankali inda ya kamata a ba mutane uzuri a basu inda ya kamata a bayyana kuskurensa a bayyana bisa manhajin addini idan an maka gyara kai ma ka ɗauka ka gyara abin mamaki dama abin da ke faruwa shine ɗaukar karatu da ka da ka abin muke nufi da ka anan shine mutum ya sa kanshi shi malamin kanshi ne ya da karfin larabci ko ya iya fassara da il'irabi sai ɗauka komai zai iya karantawa ya ba da bayani to daga irin wannan bada da bayanin kuma sai ya naɗa kanshi malamin kowa ya dinga yin fatawa akan abinda da mata ummu bihil balwa abinda ya shafi duk duniyar musulmai abinda musulmi ke fama da shi da shafi duniya ba ya shafi shi da 'yan almajiran shi na gaban shi ba ko wasu mata masu neman fatawa akan haila da sallah ba a'a abin da ya shafi duniyar musulmai bayani akan hijira bayani akan riba bayani akan aikin aikin gwamnati akan makarantun boko akan kaza abubuwan da suke ko ina duniyar musulmai tana fama da wannan matsalolin wanda ana buƙatan kafin ka ba da fatawa akan wannan ya zama kai malami ne muhannaki gogagge wanda yake da shekaru da experience da sanin ya kamata ba wai kawai dan dan zafin kai ba ko mai karancin shekaru ko mai karancin khibra hatta manyan malaman na irin su Usaimin su Albani su Bin Baz suna bada fatawa kan wannan abin suna jin tsoro suna neman shawarar junan su suna dadewa suna bincike kafin su bada fatawa idan kuma a ƙarshe su ce to fa wannan fa iya kokarin su ne ba ba wai suna nufin dole shi za a ba amma sai ka zo wani dan jigar jigari yana doko magana kawai haka mai zafi mai karfi wanda ba ta da inda ta tsaya shi ta kimka mutane ko wata irin fitina kamar irin wanda ake gani a su Allah ya tsare a takeice malam ya ce wa fi kitabihi buhusun ajibatun ma almarisi yubalighu fiha fil isbati yana kaiwa matuƙa wajen isbati as-sukutu anha ashbahu bi manhaj salaf da a ce yayi shiru bai yi irin wannan maganganun ba yin shiru din ya fi kama da manhajin salaf fiye da yin magana a kansu fil qadimi wal hadisi manhajin salaf a da can da kuma a yanzu a yanzu wato sanda za a fi ke magana kenan a zamanin su cikin karni na bakwai na bakwai zuwa na takwas lokaci ya ya kure ina ganin saboda kan gaba ne sai mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan tarjama ta 75 inda yace Abu Muhammad ad-Darimi sahibu sunan shine wannan da muka ishara Abdullahi ibn Abdurrahman ibn al-Fadl sahibu sunan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka